Rapson kenan mama Rapson. Kai ya sunan ka ne yaro. Mama sunana ba ta gami ba? Kai yaro tsaya ka ji ni ban iya kiran sunan ka ba. Ya sunan ka na ainihi? Rapson. Haka aka yanka maka rago da shi? Ah, da yake ba da ba su irin To a nan ya muke kiran sunan? Nan kila ana iya dan ba su sunan su Rabiu. Amma Rapson. Rabiu na biyu kenan suna mai daɗi. ba yaro me yasa kuke neman ku bata al'adun ku abin ya kai ga kun shiga cikin addinin ku wannan ba daidai bane kana ji ko dan Allah ku rage karya. ita rayuwar nan gabaki ɗaya shin ni fa ban ga amfanin karya ba magana ce ta aure idan kana son asiya ai ba wani abu bane in Allah ya ce matarka ce sai a yi ba sai ka zo mata da karya ba ka ji suna mai daɗi an je an ɓata shi a daina ƙarya ba ta da kyau addinin musulunci ba abin da ya ɓoye mana ya kawo mana gargaɗi ya kawo mana horo kuma in muka duba shi ba wani mai tsanani ba ne hanya ce mai sauƙi Yaya da za mu koma ga Allah muna masu jin daɗi haka kawai sai ka zo ka dinga shara da ƙarya amma sai Allah ya ce mata ka je ai auren za a yi ba sai ka zo kana ta wannan ƙarya ba dai yaro ya bi ya hirgice ya lallace ya zama wani kala haka kamar mai shaye shaye ko shaye shaye kake ne a'a ko kawai irin ba sabon bane da Allah a tsaya mu gaskiya annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam ya yi mana horo ta hanyoyi da dama akan irin waɗannan maganganu da ka zo da ina cewa kullu hairan abu ya samu baki ya kasance mai baɗin alheri ko kuma ya yi shiru Allah ka kiyaye gaji sai eh, a daina a daina a tsaya da gaskiya don shi aure al'amari ne na ubangiji ba ruwan shi da wani mai kuɗi ba ruwan shi da wani magana talaka ba haka haka abin ne ai kana ji ko eh to da Allah a tashi a tafi eh, a kiyaye a kiyaye a kiyaye to da kiyaye ce yara sun zama da barka da dan komo da kana. A yanzu daga gidanku nake aka ce na je to sai aka ce kin fito. Eh sanni dai sanni dai. Eh sanni dai ya gida. Ya su ya su baba. To madalla abin da yasa kika ga nake ta neman ki. Akwai wani abu da aka yi a gidanmu to sai na ga kamata in sanar da ke. saboda a lokacin sai Allah ya jarrabe ni da kaunar ki kwanaki akwai wata ɗanwarki da kuka je gun ɗaukar hoto to sai aka yada hotonki kin bai wa ƙawarki ajiya sai hoton ihwaɗi to hoton da yi wata wata goma sha hudu kenan aka nemi hoton aka nemi sama da ƙasa aka rasa to akwai wata yar kaza ta babarmu ta fita kiwo sai ta haɗi wannan hoto aka zo kazan nan ta daɗe ta daɗe ta daɗe sai da maulidi ido muna yanka kaza sai ga hotonki a cikin kaza a kwance bai yi baki ba bai yi kala ba bai ragu ba bai baci ba bai lalace ba ana yanka ta sai kwana ɗau hoton nan sai aka rinka tambaya ana cewa to wannan hoton wani ice kece wani ice baki bace wani ice kece wani ice baki bace sai ga kun sai ta miƙe tsaye ce ita ce kuma yar gidan malam halali ce kuma a gurin da na haɗi wannan hoto a daidai eh, kantin ɗan iya mai hoto a nan ta haɗiya tana faɗa kagar kunin sai ta koma sai ta ci gaba da da da da kwanciyarta sai muka baɗe ta da gihiri daman ta gasu muka baɗe ta da gihiri muka yagi na yaga muka ci gaba da yaga muna yaga muna yaga muna yaga sai da muka cinye kazan nan gaba ɗaya saura kai sai kakar mu ta ce to wannan kan a turawa da ita mai hoton koko dai mu cinye sai aka yi hiru ana kokonto sai kan ibu da baki ice a tura ma mai hoton kan saboda kan ne ya haɗi hoton to shine hoton iya nan ƙarya kuma ta yi ya eh ba ƙarya bace ba kin san da ake ni ɗin masanin sirrin labari ne ba na ba ye eh, ba ƙarya bace ba labarin ne ba na kokonto ye eh, haka ne ai ba ƙarya ce kamar kwanaki da aka yi wani abin al'ajabi a garin da babanmu yake zuwa neman kuɗi to da ike babanmu da iya yin jigilar irin ƙwan kaji ɗin nan iya sayan ƙwan kaji kai isayar daga can kuma iso masara gero ito da shi to sai babanmu isai wani kwai sai ga ƙwan ƙato ya tafi ana mota sai ya ga kwannan iya huci kwannan iya ta huci kwannan iya ta huci sai aka ce kwannan nake jin ba ba kaza zai kinkisa ba agwagwa zai kinkisa ana fasawa sai ga tela da keken dinki iya dinkin babban riga cikin kwan a cikin kwan wannan babanmu ne ya gaya min kuma eh, a gaban sa akai mm. ba ƙarya ba ce ba ni din masanin sirrin labarai ne dan rahoto ne ni na hakika gaskiya nan labarai ya am best man of the gidan radio jamus ka ka gidan radio ka dinga yin wannan ai kwanaki da za a dauke ni Allah ana nan za a dauke ni gaskiya kamata <laughs> da, dan ba da Allah kuma ina kaunar ki magana dai ta kauna ce eh, eh, kuma duk mutum da yake kaunar ka ka san iya kaunar ka saboda ina da dangi gaskiya amma eh, kuma ni dai ka san dai ba za mu yi aure ba mu je kai ta kanta rama ita har ta hana ni bacci ai ba za a yi miki ƙarya ba abin da yasa kika ga na gaji harbi idan kika ganni a cikin kaya haka to daga wajen farauta miki daga farauta miki da muke nan da farautan katsina alhaji siraja mai asharalle farautan katsina ai kakana ne saboda da ne ma wallahi wa gaba ɗaya ban da warin zoman jeji ba abin da nake yanzu fa na fesa turare ka ƙaro sunan ko na ɗan sa turare amma ba kai wanka na sa turare na sa turare ai idan kika je gidanmu idan kika je gidanmu lokacin damuna ko lokacin shukar gona a 'yan gidanmu barewa ce take shuka barewa barewa tana barewa tana saran shuka gada tana shuka eh, kuma bushiya ce yan gidan hatsi bushiya karki daina bushiya ba ki gani ba ki gani ina sa nema in yi noma sai ta dan ta gani noma ba ki noma ba eh, ki noma dan dan huce bari dan ya fito miki dan wani abu Eh, Allah sai na baki kuɗi ai na kaunar ki wallahi sai na baki kuɗi kin ji na na dai rantsi eh. wallahi kallahi sai na baki kuɗi Allah kwa ai rantse wannan ni fa na kaunar mace fa in ban mata kuɗi ba fa ba na jin daɗi Allah kwa Allah sai na baki kuɗi wallahi sai na ashe na baro kuɗin a cikin wannan da na tuɓe can gida ya a can gida kenan ba sa lalacewa dai kuma ba sa lalacewa tunda na rantsi ai zan baki ba hujji eh <laughs> ha da la ha da la ko da ka da madalla da kai Allah ba ka bar mu ba san sunana ba to ina jin kai dan mutum Allah sai dai kudin ka wallahi ka gani Allah ya bani dan birni dama can garin mu wani babban malami ne to ni bani san shi tsoho abokin babana yake ta zuwa yake ta zuwa wai shi aure yake so a yi ki aure malami tsoho ne kuma ba kauye ki aure ne hedin ake yi garin nan yadda. shin Na yi miki? I wallahi dan Allah ka je gidanmu. Can ƙauye ne gidanmu. Ba matsala ki ba. To ƙauye duka Allah ya mu ba haka ba. Problem din dai inda za a same shi. Eh. Gaskiya shine auro ki kuma wannan kala kala san da kike din fara eh. da. A'a dan wannan duk zan bari. A'a ki a hankali wannan. To to. Eh, a hankali ake bi. To zan bari ai zan bari. To babban problem din shine ba in zo garin ku ba. akwai inda jirgi zai sauka jirgi akwai dan saboda wallahi ko gidan mu akwai kwale-kwale akwai inda zai sauka wallahi <laughs> akwai kwale-kwale kwale-kwale eh akwai Allah hada da <laughs> kai wallahi ke dalla daya Allah. Eh, eh. jirgin sama jirgi mai zuwa makka mai daukan mutane a je a ai sallah kauyen ku ba ba masu zuwa sallah makka ah, ai mu in za su makka ai ta tahiyyar kasa an ta tahiya sai mun yi wurin wurin kwana sha hudu eh. muna tahiya ƙasa kuɗi ko mun ci jika biyu ko zuwa ina zuwa birni birni ai ake zuwa birni a ta i a taimaka oh. shin yanzu akwai inda shirkin zai dala na yan maka a gari akwai ruwa ne dalla da dalla tsaya da Allah ba jirgi wannan ba bukin jirgin banza jirgin mai tashi sama jirgi mai tashi sama kake mai kawo mai tashi ba na ruwa ba ba na korama ba na ruwa inda ke shiga ba shi ba

gogo ma yadda ta sa man hoda da za mu taho eh, i ta sa man hoda shi ba sai kin kwari eh, kayan nan ma da muka zo gidan bikin ma Allah aka yi su mutane da yawa suna ta sa irin su rasa su wallahi dubille kani Allah to dubille mu je ga inda kike kin gani eh in ga inda kike so eh. kan eh kin gani eh tantance to ni ma sai sai sai je da ke can ki ga inda to gidan birni ne eh ai cikin birnin nake to eh eh na eh akwai akwai inda kuka zauna akwai AC akwai AC mai sa jiki ya rafa. babu ko duka nan da ake san wanda su suna da yawa manya ne wallahi mu ko sai wallahi da na kasa muke yayi naji yayi Allah ya taimaka yanzu mu je din ga inda kuka so kan mhm. sai kuma in te da ke amma ka kiga mu kowa zan je da ke nan can inda zan to gogo zan hidi ma na saurayi birni wallahi Idan Allah ka je wallahi tallahi ni wannan malamin dama kullun ya ta zuwa ya tarbi babana wallahi ya mashi ya mashi magana ta na ce ni ko ba na auren shi wallahi ba ni dan birni nake so Allah ya bani wallahi dan birni ke eh kin bai ciwo kin cika zuba da yawa bai ciwo a a dama haka muke yi wallahi nan nan garin babu rake to mu je zaki share ki mhm. eh, insha Allah Allah ita ce karazu yoni a tsaya bari ina zuwa gani nan ce shi tsohon nan zana El que le amma ku ko aikin cikin gida ma ya gagare ku wannan ai abun kunya ne to kuke yin ji kunya asiya da ku nake magana ku da ya kamata yanzu idan aka aurar da ku ku kyautata ma miji ku bi miji sau da kafa ku kyautata ma dangin shi iyayen miji ku a masu su a rike su hannu bibbi kamar iyayen waɗanda suka haife ku sai abu ya zo ya zama larura cikin gida aikin ma da za ku dan taimaka min da shi ba a iya ba ke kin fito daga ƙauye har yanzu ƙauyencin ya ki sakin ki ga ki nan kin tsaya wani cikus ke kuma asiya kin dage kin ce karatun zaki an tsaya tsayin daka ki yi karatun to wai bokon haka dama ake koya muku koko menene a ciki ni ma fa na dan taba boko nan dan na san yes da no to tsaya ki ci yanzu ki ya kamata a matsayin ki na yan binni mai karatu kuma a gari kuma cikin mugu mai yanzu ne kusa kanki a ciki koya mata abubuwa kuma ta koya yadda za ta je gidan miji a zauna lafiya salamun aure ta samu tarbiyya ita ma yadda za ta tarbiyyantar da 'ya'yanta ta kyautata ma mijinta ta kyautata ma iyayen mijinta da sauran 'yan uwan shi a wannan shine rayuwa ta zaman duniya amma sai ku zauna ga kunan wannan ta ce hanyar ke kamu nan gurin wai waccan kamu ni na azama wata talla talla ake ta wani abu na arziki wa a ce wai rago za a ba ruwa wai da roba Allah ku san abin da kuke kuna ji ko eh, eh magana da gargadin da nake muku a kullum ya shiga cikin shi ita rayuwa da kuke ganin ta wuya gare ku da kuke ganin gidan wani za ku je mutanen nan ba ku san su ba ku san al'adun su ba ku san ɗabi'un ku ba su ba ko da iri ɗaya ne to abin za ku ga ya sha bambam to amma dole sai kun koyi yadda za ku zauna da su a zauna lafiya saboda waɗansu ɗabi'u za a same su sun sha bambam ku da za ku zama iyayen al'umma ku ne makashin bayan tarbiyya na 'ya'ya idan Allah ya ba ku 'ya'yan to kuna wannan ku ba kuma wa zai tsaya ya saurare ku ina 'ya'yan za su tashi da wata tarbiyya arziki Bari ma kuma za mu gyara insha Da Allah a dantsu to madalla asiya to ku tashi a tashi a je a nemo abin ban ruwan a bashi. Mm. Ya sani dai sani dai lafiya lau lafiya kalau lafiya lau madalla abin da ya yasa kika ga na zo saboda an ce mara shi baya zuciya ina kaunar ki ina kaunar ki ina ƙaunar ki ba zan daina ƙaunar ki ba na daɗe da ƙaunar ki ina kishin ki ina ra'ayin ki saboda in ban aure ki ba to wallahi talahi in ban in ba ke na aura ba Allah ko nake jin ma zan iya zarewa to shine nazo idan kina kauna ta to ki magana gobe ina so zan yi tafiya ana so za a harba na akan kibiya ko dai saboda zan je in bugo invitation a kasar waje eh a Sierra Leone zan je eh, invitation na daurin aure eh, kaka na iya dosa na sai ya harba da sai je in invitation kuma da ke za a dora mu saboda ki san ba ƙarya bane ba farautan katsina zai dora mu har ba mu akan kibiya mu tafi kasar waje yanzu akan kibiya za mu tafi ne akan kibiya kuma ba na hwatsowa eh, akan kibiya na ji ran abin da kace amma yanzu kaga ba zan tafi ban shawarci iyayena ba haka ne kuma kaga in muka shawara sai haka ne haka ne amma mun je lafiya da za mu zauna amma kwada za ki gaya wa tsohonki ai ba zai ya dora ki akan kibiya har baki ba saboda ɗaukaka za ki samu in aka dora ki akan kibiya ta kwari da baka aka harba ki duk duniya sai ta ganki me yasa aka san jirgin sama sama saboda an yi ta za ce ga jirgi ko ba san waya ciki ba ga jirgi nan ga jirgi nan eh, to ke ma za a hango ki akan kibiya rinka gata na akan kibiya gata na gata na har a gano ki kin samu ɗaukaka a duniya kenan eh haka ne na yadda amma kuma din da haka goma dai ka ga in eh, shi wa ciki ki za ki ni ki wancan wanda ya zo gurin ki da wata tsohuwar motar shan mai kake yi ko biki ji karata ba kamata ha injin nika ki kaunace ni ina son ah, haba da Allah ai ki kaunace wanda yake kaunar ki eh, eh, love ya loba hmm. eh, because uh, love is sweet uh, love is love but sometimes is dangerous to I will be a danger in ba ka kaunata saboda zan iya zama danja a garin nan zan iya barar da wancan in zubar da wancan in barar da can in zubar da can rage can in karar da can gun alaka a tarinya ma shekarar jiya ta turo min da wasiƙa zainabu zainab ta turo min da wasiƙa wai har wani i love you na ce i hate you ba na ƙaunata kana son ta kenan kenan i hate na ce i hate ai kokari a koma boko i hate eh na tsane ta to shikenan na yi hitin ta, kuma akwai alkawari da nai na kuɗi rike naira eh. dubu ce ye eh. ye eh, Allah ya sa ne wayar da layi naira ɗari ce naira ɗari ce ne na ɗauka ma naira ɗari ce ɗari ce ai ni ba na ƙarya ba na ƙarya abinda Allah ya hore min da shi nake amfani ba na zuwa in yi ƙarya a gurin mutane ba na ƙarya abin gwargwada abinda na samu shi nake la'akari na gode wannan ɗari ko shi don tun bi a laya kar ka zama makareci don tun bi a laya man kar ka zama makareci Because I am not a liar. Ni ba makareci ba ne. If I have some money, I can show you. I will show you. Zan nuna miki. Idan na da kuɗi. Kaga na kuma kan makwabta su yi to su ga kamar mun haɗa miki idan ba suna miki ciki. Duk kauna ce. Duk wanda ya zo i nuna mu ko da wanda ya kalle mu i nuna mu da wanda ya ce baya kaunar mu da wanda ya zo izage mu da wanda ya izage gati mata da wanda ya izage gati marki da wanda ya zo gun ɗaurin auren wanda ike baya kaunar ki. na yi kulikulin kubura na mulmule na ture na miƙe na yi bakai-bakai na yi zako-zako na fiƙe na kaikake ina lillahi wa ina ilaihi raji'una